sannan muka ce za mu yi karatu a markazin salafiya to bayan isha ne zuwa karfe goma na haka tudun wada ka ɗauka daga karfe takwas zuwa karfe goma ina fatar mun gane muciya kuma daga karfe bakwai zuwa karfe tara ka ɗauka haka kawai ina fata an gane waɗannan su ne bayanan farko bayani na biyu shine duk wanda zai taho karatun ya yi ƙoƙari in ranar tafsiri ce aƙalla ya riƙo ƙur'ani ya taho da shi in baka roƙo ƙur'ani ba ka to haka sidda zaka saurara dan kai ne alramman alrammomi to sai dai ka zauna a waje so muke ka rike ƙur'anin ana bayani kana kallo ina fatar mun gane na biyu in za a yi arba'una hadis mafi karanci ka roƙo arba'una hadis na naira talatin din nan in ko ba ka da halin siyan shi to zauna a waje talauci ya karya maka alkadari ina fatan mun gane bulugul maram zai wuce naira ɗari biyu da hamsin kuma waye ma bai da bulugul maram to kowa ya mallaki bulogul maram al wasitiyya in baka da ita tafi mun sa ta internet ka kwafe ta kyauta ba ta wuce shafi kwaya biyu barra akan net to ko shafi kwaya biyu in aka ji za a fito star naira goma kenan to don haka duk littattafan da aka sa babu wani littafi wanda zai gagara sharhin ibn rajab kuma naira ɗari bakwai in baka da hali an sauke maka sai ka rike matanin naira talatin amma baka da ɗari bakwai baka da naira talatin to je kaka ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago dago sadaka ta halatta ka ci da ka zama fakiri ina fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan shekara ta zo watan azumi ya kusa daga ashirin da biyar ga watan sha'aban na kowace shekara to za mu tsaye da dukkan karatuttuka sai mu dawo nan muciya gaba ɗaya sai a fara tafsiri sai a tsaye da tafsirin ashirin da biyar ga watan azumi tsaf in aka tsaye da tafsirin 25 ga watan azumi sai a huta har zuwa bayan sallah kenan amma mata kuma mun aje musu duk rana 27 ga watan azumi 27 ga watan azumi za a rinka musu lacca a nan markazin salafiya a tudun wada a nan muciya kuma yadda za mu yi wa mata tsari shine duk rana asabar da lahadi asabar da lahadi ta cikin watan azumi za mu yi wa mata lacca duk ranar asabar lacca za mu yi da hausa duk ranar lahadi za mu ɗauka da turanci na haka ɗaliban nan da ke kuka 'yan mata waɗanda na jami'o'i suke cewa sun zo daga kogi state sun zo daga delta state su musulmi ne ba sa jin hausa to za mu rinka tara sunan ranar lahadi dukkan lahadi lahadi ma'ana lahadi hudu ta cikin azumi za mu ɗauki wani tafik za a yi musu lacca da turanci sauran matanmu kuma ibadur rahmani hausawa Allah yarda da kai bahaushe duk ranar asabar su kuma su taru ina fatan mun gane laccocin nan ba tafsiri za mu yi musu ba laccoci ne za mu ɗauki wasu matsaloli masu muhimmanci da suka shafi addini da rayuwa a faɗakar da su akan haka wannan shine abin da muka tsara insha Allah ta'ala bayan wannan ya kamata kowa ya san tsarin da muke akai a yanzu tsarin ko shine mun daina bari kowa ya ɗauki kaset ko ya siyar da kaset daga cikin ainihin kasusuwa waɗanda ake yi na wannan karatun daga ita za ta ɗauki karatun ita za ta yada ba mu yadda kowa ya ɗauka ba ba mu yadda kowa ya yada ba sai dai masu sai da kasar sa iya zuwa a yarjejeniya da su a rinka saran musu suna zuwa su ma suna dan biyar ina fatar mun gane akwai yiwuwar a samu sauyi game da waɗannan abubuwan jama'a wata rana amma babu yiwuwar a canza littafi ba za a canza littafi ba ko kaɗan sai ran da aka sauke wani ina fatan mun gane yanzu kun ga wannan magana ta hukunta kenan duk littattafan da muke yi da sun shiga cikin layi kenan in an sauke wannan za a sa wannan in an sauke wannan za a sa wannan ina fatar mun gane sannan